Kotun kolin Najeriya ta tabbatar da nasarar Dauda Diri na PDP a matsayin gwamnan jihar Bayelsa, inda ta umarci APC da ɗan ta David Leon su biya diyyar da ta kai naira miliyan 60. Yanzu dai za a jira ga hukuncin kotun kan sake duba karar jihar Imo, inda biyo bayan hukuncin kotun kolin da ya ba wa ɗan takarar APC Sanata Hob Ozuduma nasara ya zama gwamnan jihar Imo. ita kuma pdp ta sake shigar da kara domin kotun kolin ta dawo da tsohon gwamna imeka ihedioha akwai irin wannan sake duba shari'ar da apc daga jihar zamfara ta shigar inda take bukatar kotun ta ba wa ɗan takararta kogunan gusau nasara kan gwamna da ke kan gado matawallan muradin barista buhari yusuf lauya ne da ke duba lamarin na an bude a clark fan clark ya buɗe a sai again a lauyan pdp ya zo kuma ya ce a kotu waɗanda ba a yi musu ba a sabin ɗinsu ba Mm-hmm. ba ba su takardar gayyata ba zuwa kotu to shine presiding justice shi a ah, chief justice ya ce to ya kamata a sami din don dole suna gaban alkali kafin a ji ba sun su a yanke musu shari'a mm. to kaji dalilin da ya sa da aka daga shara'un guda biyu zuwa biyu ga watan uku wannan kusan za a ce shine karo na farko da ake ganin kotun koli ta yanke hukunci wasu su sake shigar da kara su ce a yi bita ba mamaki wannan yanayin ne yasa jam'iyyar pdp ta sake bukatar kotun kolin ta duba shari'ar da ta yanke kan ɗan takarar Atiku Abubakar da shugaba Buhari. Yanzu dai za a jira a ga sabbin hukunce-hukuncen yadda za su kasance ga kotun da ake kira kotun Allah ya isa. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.